Sashen Hausa na Studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne ya zo muku da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. kusa akalla fasfon diplomasiya dubu ɗaya ne na mayan mutane 'yan nijar da baƙi gwamnatin da aka hambara ta bada da kuma hukumomin da suka ci iko suka soke a ƙarƙashin jagorancin eh, kwamitin ceto na cnsp an baiwa hama amadu na jam'iyyar modem afirka lumana sakin talala idan ba manta ba an zarge shi da neman ta da zaune tsaye bayan zaɓuka na shekara 2021 akwai mu da ƙarin bayani a cikin shirinmu na musamman zamu je da kuti labiri domin fahimtar al'adar sanwayawa da ake kira alzanaye matasa da samari da 'yan mata suke haɗuwa da dare domin su hira da rawa. madalla yanzu galaban naku ɗaya na bin ɗaya mulkin soja da ya zo bayan juyin mulki a nijar ya sanar a ranar jiya alhamis eh, soke fiye da fasfon diplomasiya fiye da 990 da wasu mayan mutane 'yan niger da baki suka samu daga tsofar gwamnati an soke fasfon tsaffin jami'an diplomasiya shugabannin hukumomi ministoci 'yan majalisa masu ba da shawara da ke aiki a fadar shugaban ƙasa majalisar dokoki da kuma a fadar firaminista wasu kusan hamsin na waɗannan fasfon an ba da su ne ga mutanen ƙetare musamman ma mutanen Faransa, Birtaniya, Amurka, Libya, Turkiya da kuma yammacin Afirka. a dabra da shirye-shiryen taron ƙasa wato haɗuwar musanya da ta haɗa hukumomi magajin gari sarakunan gargajiya shugabannin ma'aikatu da ƙungiyoyin fararen hula na gudumariya alarsan mamman firifan jihar gudumariya ya gabatar da dalilan waɗannan zaman taro da hukumomin cnsp suka sanar a cikin rahoton mamudu mado wannan taro da aka yi kira ne wanda shugabannin mu suka yi zuwa ga duka ƙasa ko ta jiha an aika takarda wanda ta kumshi wasu abubuwa guda hudu masu mahimmanci wanda gabanin ƙasa suke bukata mu ba da ra'ayinmu muka yi kira ga dukkan wani mai haɗi a ji kuma wannan abubuwa su ne gimshikan da ya kamata a ce gwamnati ta yi amfani da su domin a zartas da wannan rikon kwarya cikin kwanciyar hankali da lumana shine muka bada kamar su tsaro da harkar bunƙasa abinci lahiya da ɓangaren lakwal biyan ma'aikata domin mu sake gina wannan jamhuriya tamu zuwa gaba wato prefan gudumariya na maman kenan babban jami'in jam'iyyar modem fa lumana hamu amadu ya amfana a ranar jiya alhamis 14 eh, ga watan satumba da sakin talala bayan rikicin zaɓukan shekara ta 2021 da shugaba bazu muhammad ya lashe gaban muhammad usman a tuna cewa shugaban lumana ya dawo nijar ranar talata 12 ga watan Satumba bayan shafe tsawon lokaci fiye a Faransa dalilin rashin lafiya. Bakin haure na malida na Gine da ke cibiyar kungiyar 'yan gudun hijira ta OEM resha a gada su nuna ɓacin ransu a wannan mako. su nuna rashin jin daɗinsu inda ake tsugunar da su tare da lalata kayayyaki na wurin waɗannan bakin haure suna buƙatar da a maida su ƙasashensu ce mena dumbiya mai magana da yawon 'yan ƙasar mali ya yi wa musamman ƙarin bayani Mun yi wannan boran ne saboda mun kwashe watanni shida a nan tun a san maka Arlit har zuwa Agadis, yau muna cikin wata na bakwai. Mun rubuta wasiƙa zuwa ga sabbin magabatan ƙasar Nijar da na ƙasar Mali musamman ma da ƙungiyar yawo da su taimaka mana mu koma gidajenmu saboda yanayin da muke rayuwa a kan shi a nan ba ma jin daɗin shi shi ne ma yasa abubuwan nan ke faruwa. Mu buƙatar mu kawai mu koma ƙasar mu. Yau akwai magidanta da suka kwashe watanni shida ba aikin hori ba na baƙi, a matsayin ka na ɗana namiji hakan bai dace ba shine mai haifar da wannan bacin ran wasu sun yi amfani da wannan dama sun kakkarye kayayyaki wasu sun yi 'yan sace-sace ba mu so hakan nan ba mu dai bukatar mu kawai mu koma kasar mu shine muke so akwai wasu mutane ma da ko tufafin jikin ba su da Tun a shekara ta 2014, kumin ɗin Minisruwa ta karɓi dubbayan 'yan gudun hijira. da suka fito daga tarayyar Najeriya dalilin matsalar tsaro ta haka ma'aikatar da ke kula da 'yan ƙasa tana fuskantar matsalar bada takardun ƙasa. Waɗannan 'yan gudun hijira na amfana tare da waɗanda suka ƙaro na cikin gida tare da haɗin gwiwar wasu mutane na samun takardu bisa tushen ƙarya. Malam Mamudu Girma Ari ma'aikaci a cikin rahoton Mamman Idrisa. harkan aikinmu tikas da muke gani abin ya kumshi bangare uku akwai refugee 'yan najeriya wanda sun ka zo cikin kasanmu akwai returne 'yan kasa ne wanda sun ka tai sun ka zamna a can kuma sun ka komo na uku deplace interne su cikin kasa ne suna kan iyaka sun ka tashi daga inda suke sai sun ka shiga dan kuriya kaɗan tikas da muke samu an an ce refugee dama yana da takardun kasar da ya bari ana musu takardun su na refugee akwai kuma cikin deplace intern ko returne za a musu takardu na kasa sai refusion kuma su sake zuwa su ma sai su ce 'yan kasa ne ake musu takardu tare nan ita civil gaskiya muna samun matsaloli kuma sai su ɗauki shaida na nan cikin gida a dan watsa musu wani dan abu kaɗan sai su yi shugabanci a zo a musu takardu sai dai in gwamnati za ta ɗauki matakai ta ɗauka amma in ba haka zuwa gaba wallahi ba a san wane ne wa ba Rufe iyakokin ƙasa na Najeriya na da tasiri bisa ayyukan kasuwancin Junju cikin jihar Gaya, ya janci kasa ga kasuwancin 'yan kan iyaka da ke kawo kuɗin shiga ga 'yan kasuwar wurin. Alu neman mai kula da kasuwar Junju ya yi wa Fadal Alu ƙarin bayani. haladakin da muke ciki yanzu na rudani to dole a ɗau mataki kuma dole ka san da kasuwa ga cunkoso da 'yan kasuwa da mu da ma'aikatan mu dole mu ɗauki mataki mu san shiga da hita kenan dole a samu matsaloli na cuɗanya saboda sauya lokaci to ana kwatamci amma ba irin da wuri ba tunda duk wanda a ketare babu daman shigo haka nan kamar irin baya kenan akwai bambanci da dama dama da an ce da dama dama an samu canji an harka kayayyaki wannan baki inda dai muka gani makwabtanmu da sauransu kayan haka yazo kowane wuri akwai matsaloli na karin farashin abinci da kayan masarufi wannan abu na wanda Allah ka cikin duniya ana cikin wannan hali da mu da makwatan mu duka duk da haka dai mun gode ma Allah tunda a yau talaka bai kuka game da dai abinci sai dai wani abu can tunda akasari duk wanda adda manomi to wallahi hacin shi ya kai diba kai in wani gidan shi da duk wanga abu mun gode ma Allah Kamfan damuna birna cikin jihar da kwaro na ta da hankali a cikin kwanaki goma na biyu na watan Satumba a cewar Hassan Labo almajir daraktan noma yankin ya samu bulwar kwari da kuma fari a yawancin shiyar arewaci a cikin rahoton Adamu Umaru. na shafkar da aka yi da harko an samu latti akwai garuruka waɗanda wajen lokens juye su suka shafka da aka samu wannan shafka bata samu wadatar ruwa ba isa su ka samu wanga tsutsa da ake kira waka zuba na ce mishi kirusar ya yi ɓanna kwarai ga haci kwai inda ya sa mutane sun shafka ya da sungumi hudu ma kusan sungumi bakwai in ka ɗauki daga yankin intuila yamma da arewa duka waɗannan garuruka babu komai bakin da kwarai za ku ga wake ne hacin waɗannan ba su kama ba da su a zagwar su rumbu su gula da tagris da sauransu za ka ga hwari a yau in ruwa suka tsaya wanga lokacin da muke da kwaro a damuna za ta samu rauni fatan da muke ruwa su dore hannan zuwa talatin ga wannan watan da muke ci zonikin na wajen intuila abin da yamma ya yi arewa da kudancin ta wannan zon ruwa ko da sun kai taranta october komi ba su samu nan bakin da kwaro duka wake in ruwa ba su dore ba ba a samu wani abun kirki garurukan inda hwara ta haddaba baran nan yanzu can ne hwara ta cin kai kuma muna da magani da za mu tai da shi Kwamitin ƙasa da ƙasa na yaƙi da hamada a yankin Sahel Sils eh, na bikin cikon shekaru hamsin hukumar na taimakawa ƙasashen mambobi tun yau da 'yan shekaru tare da sauyin yanayi ƙasashen yankin Litoro eh, sun shiga ƙungiyar cibiyar agrimeta da ke yame na daga cikin hukumar da ke tallafawa Sils. Farfesa Sanusi Atta na agrimeta ya yi wa Rahinatu Musa Hassan ƙarin haske. Idan kuka ɗauka daga shekara ta biyu da sha biyu akwai ƙasashe da dama da ke bakin teku cewa da Cote d'Ivoire, Benin, Togo, Guinea da suka shiga a cikin ƙungiyar ta SILS saboda wannan ƙasashen sun lura cewar a ɓangaren arewacin ƙasashen su suna fama da matsalolin canjin yanayi shi yasa suka ƙudiri aniyar shiga cikin wannan tsarin na SILS don su samu amfani da ke ciki wato dangance da tsare-tsaren da ƙungiyar take yi don tunkara wannan al'amarin na canjin yanayi. Dalilin da yasa yasa kenan kuka ga kasashe kamar su kamarun da ba sa cikin kungiyar ta silis hatta ma da sai da yawo suka bukaci a taimaka musu da wannan dubarar na zamani a game da kokowa da canjin yanayi yanzu haka muna da tsari na musamman kan rigakafin ambaliya muna ba da bayyanai kahin abubuwan su wakana a fannin ba da shawarwari na gari bisa al'amuran noma don ba magabata cikakkun bayyanai kan ambaliya da kuma illolin da ke tattare da ita. Birnin agnes na fama a 'yan lokutan baya-bayan nan da karuwar matsalar tsaro tare da hare-hare da makami cikin wasu unguwannin birnin matsalar da ke ta da hankalin al'ummar da kuma suke kira ga hukumomi da su ɗauki matakai mu saurari wasu daga cikinsu a cikin rahoton Musa Mamman. you, resident. A matsayina na mazamnin garin Agadez ni ne shaida don ku anguwanmu na fuskantar matsalar rashin kwanciyar hankali. Na shaida ganin kai hari da makami da aka aiwata anguwanmu har ya kan kaina na fuskanci lamarin. An sace min moto na gaban ido na ina ji ina gani ana ɗauke da makami ba zan iya komi ba. Gaskiya matsala ce sosai ina sa kira ga dukkan al'ummar Agadez da a taimakawa mahukunta domin a ciwo kan wannan al'amari. Euh, Hakika abin takaici mun yi la'akari da yawan faruwar al'amura na rashin tsaro a wasu angonni na agadis a kwanakin baya bayan nan. Dawowar wani al'amari na damar mu sosai. A kwanakin baya bayan nan muna fuskantar karwa mutane hare-hare nan da can. Ya kamata al'umma ta lura ta tantance wane ne wa su wane ne ke yawo domin su sanar da jama'an tsaro a lokacin da ya dace saboda a cafke waɗannan ɓata gari. Tun zusar mu na musamman a Nijar al'ada na bambanta daga yanki zuwa wani yanki da kuma al'umma zuwa wata al'umma misalin jihar ayoru yankin Talabere inda kabilar Sanwayawa matasa samari da 'yan mata suke haɗuwa da dare cikin wata al'ada da ake kira alzanaye. Wakilayar mu ta musamman Salamatu Gadiri ta mai da hankali kan wannan al'ada tare da Umaru Bulhassan mai unguwar ayoru ga abin da yake cewa. Alzanaye wata al'adar sanwayawa ce, samari da 'yan mata ke yin alzanaye, an suna yinsa za ka ji suna cewa uwar ɗiya batta zazzafa alzanaye daga sigari sai goro sai karamar budurwa da nononta bai fito ba, to wannan shine ma'anar alzanaye. Wata alzanaye amana. To a wane lokaci ake yin alzanaye? a lokaci kan yi dumbase. Ba wani lokacin da ake fitar mashi. Misali da muke nan zamne sai a ji wata budurwa ta zo gidan wani sai a shiga bidar inda take ana tambaya har a ga gidan da take. Wanda aka ce wani ke son 'yan matan. Samarin sai su yi baki guda. Su je su samo wata dabba ko kuma kaji saboda tabi'a ce sai su zo kowane ya ce na yanka ma wani ba molo ba kuma kwarai kiɗa. Waƙa ce ake a kawo sigari da goro cikin daren da ba aiki a lokacin ake a zanayi a furda mutum guda da zai kwandare yana waka ya kirai sunan budurwar ya kirai na samari wasar alzanaye hal tsawon kwana nawa ake yin ta saman foni gite sati ɗaya ake ana wasar to an mutum ya kunna ashana ga sigarin sai wutar ashana. ta mutu to ana cin shi tara lokacin nan dala biyar ne ake badawa don lokacin kun san dala biyar ta fi ƙarfi fiye da dala ɗari yanzu randa budurwar za ta tafiyarta sai a yi tarbace a kilga an kwalokwalo za ta shiga to cikin shi ne ake shiga ana alzinayan ana annashuwa. Mola ga karan dunya ga te. Shin matasa su kaɗai ne ke yin wannan wasa alzinaye? Burkudin saso. Kowane da nashi tsara su abun ɗarmi kai an suka zo ba sa yin tabi saboda ga ɗiya da jikoki zamni amma suna cewar wajen su wanar suke alzinayan kuma suna tafi rasu bisa tabarma da matar haka da cizawa suke yi ran da za ta tahi su ma tarbace suke yi su mata sallama. wani irin amfani ke akwai a ciki zinaya da nafa kan nan amfanin shi shine garin da aka yi shi yan matan garin ke tarbe yan garuruwan biyu kowa yana zuwa da yan matan garin su kenan in aka yi tarban kamar ana nuna girmamawa ne in ka ɗauka daga ayeru zuwa kan daji a lokacin nan ne kowane ne yana ganin yan matan garin wa'ancan wadda ka ga kana so bayan yan watanni sai ka koma ka auro ta ka zo da ita ba yanzu ba da duniya ta sake a wancan lokacin daga alzana waye ni za ku ga juna. Arzina yi ruwan da gidi kere. To duka duka da haka ne muka zo karshen labarin namu na Hausa daga nan sashen studio Kalangu bari yanzu in haɗa ku da Musa Hassan da zai gabata muku da labaru da harshen zaurmanci a huta lafiya.